waɗanda suke ba su da iyaka muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kaɗai, wanda yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne zababbe daga Allah shine wanda yake faɗa game da kansa yace tu jawami alkalim Allah ya bani jawami mai kalim ba taba jin wani mai zance ba wanda yake maganarsa take cike da amfani take wato a takaice take ɗauke da shirya take bayani wanda yake bayani madaidaici babu wani wanda ya taba yin magana wacce maganarsa take cike da fasaha ma'anarta take kunshe da bayanai masu yawa fiye da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine faɗin sauti su mai alkalim Allah ya bani wato kalmomi takaitattu a cikin zance wadda ke ɗauke da ma'ana mai yawa tsira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah mutanen kirki da waɗanda suka bi bayan su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa ne wa kaina da kowace ya baki ɗaya da takawa da kiyayar dokokin Allah da jin tsoron Allah wannan ita ce wasiyar da Allah ya yi ga mutanen farko da na ƙarshe cewa a kiyaye dokokin Allah a ji tsoron Allah takawa ita ce mafi alkhairin guziri wanda mutum zai rika duniya da lahira takawa ita ce abin da za ta ba mutum kariya daga azabar wuta a ranar alkiyama takawa kiyayar dokokin Allah da jin tsoron Allah shine abin da zai gadar wa bawa aljanna a gobe kiyama Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu takawa ‘yan wa musulmi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa utitu mai alkalim Allah ya bani kalmomi takaitattu cikin zance wanda ke ɗauke da ma'anoni masu yawa kamar yadda malamai suke bayani aljawami abin abinda ake nufi shine a yi zance a takaice amma wanda yake ɗauke da ma'ana mai girma ma'ana mai yawa shi yasa idan mun duba hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga mafi yawansu a takaice suke a bangare na lafuzza kenan amma suna ɗauke da ma'anoni masu yawa ta yadda wasu malamai za su ɗauki hadisi guda ɗaya su wallafa littafi su kutum akan wannan hadisi da bayanin ma'anoni da amfanin da ke cikin wannan hadisi ko kuma kaga an rubuta takardu masu yawa domin yin bayani da sharhi na abin da maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke ɗauke da shi kuma wannan Allah ya ba wa manzan Allah wannan wanda yake yana cikin mu'jiza da ainihin abin da Allah ya ba manzan Allah wanda bai ba wasu daga cikin manzanni ba a yau ‘yan uwana za mu ɗauki hadisi guda ɗaya cikin maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda yana cikin jawami ulkalin domin mu yi bayani a takaici akan wannan hadisi wannan hadisi ne wanda ya zo a cikin bukhari da muslim daga ubada dan samit Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce man shahida allah ilaha illa Allah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da tantanta da dacewa ce Allah ta'ala shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh kuma yace da annabi muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluh yace da annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam shi kalma ce ta Allah da ya jefa ga nana maryam wa ruhun minhu ruhi ne daga cikin ruhi da Allah ta'ala ya halitta wal jannatu haqq aljanna gaskiya ce yayi imani cewa aljanna gaskiya ce wan naru haqq yayi imani cewa wuta gaskiya ce adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna a ranar alkiyama ala ma kana min al'amal bisa abin da yaje wa Allah da shi na aiki ala ma kana alaihi min al'amal bisa abin da yaje game da Allah da shi na aiki ɗan uwana wannan hadisi hadisi ne mai girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani a cikin sa wasu ka'idoji na aqida na imani na musulunci wanda ke dauke da usul azima wato tushe wanda yake mai girma na aqidar musulunci wanda dukkan wanda yake musulmi ya waje bai kudirce abinda manzo Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi kuma wannan ita ce aqida ingantacciya aqida ta musulunci duk wanda yayi wannan aqida ya kudirce kuma yayi aiki da ita har ya game da Allah to abinda Allah zai mai sakayya da shi shine gidan aljanna a bisa abinda ije ya game da Allah da shi na aiki ko da ko dan kankanin aiki ne Imamin nawawi Allah ya masa rahama yace hada hadithun azimul mawqi' wannan hadisi hadisi ne mai girma na matsayi wa huwa min ajma'il ahadith yana cikin hadisai mafi tattarowa al-mustamil ala al-aqaid wanda ya tattaro aqida ta musulunci idan mun duba wannan hadisi zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin sa yace man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wanda ya shaida cewa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan shahada da manzon Allah ya faɗa mana shahadatu an la ilaha illa Allah shine abin da yake farkon wajibi akan dukkan bawa ya kudirce ma'anarta ya faɗi lafazinta kuma ya aiki da abin da take wajabtawa abu na farko shine ya sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya shaida ya kudirce a ransa cewa Allah ta'ala ne mahalicin dukkan bayi ne rabbul alamin ubangijin talikai ya kudirce wannan a ransa sannan kuma ya kada ya tashi a cikin bauta kada ya bauta wa kowa sai Allah ta'ala shi kadai kuma ya sani cewa wannan bauta ta Allah ita ce Allah ya halicci bayi dan ita kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti aljanna mutum ba sai dan su bauta mu ma'ana su kadaita ni da bauta to wannan shine farkon abin da ke wajibi ga dukkan bawa ƙudurce wannan cewa la ilaha illallah babu mai halitta sai Allah shi kaɗai halitta dukkan abin da ke wannan duniya sama da ƙasa kuma shi ne wanda ike wajibi abota masa shi kaɗai kuma a dalilin wannan ne ma ya halitti bayi ya halitti mu ‘yan adam da aljanu saboda haka wajibi ne bawa ya san cewa Allah shi ne rabbu hadal kaun duk abin da ke cikin sama da ƙasa na bayi Allah ne ya halitte su shi ne su, shi ne ubangijinsu shi ne alkhaliku mai halitta shi kadai ba wanda ya halitta sai shi kadai almaliku kuma duk abin da ke cikin sama da ƙasa jinna Allah ne shi kadai ke mallakarsu arrajik kuma shi ke azurta su duk arzikin abin da ke sama da ƙasa a hannun Allah shi kaɗai yake shi ne kuma almudabbir yake gudanar da sha'anin bayinsa baki ɗaya yau yaumin huwa fi sha'an babu ƙiftawar ido face Allah yana azurta bayi face shi ke riƙe da bayi yake azurta su yake tafiyar da al'amuransu shi kaɗai su bani wata'ala kuma shi ne al'ilahu al-mustahiqqu lil ibadati wahda ubangijin da shi kadai ya tantance a bauta mata dan mai saboda aiki shi wannan halittar kuma mallakar ta ce kuma shi ke azurta su yake kula da su shi yasa ma Allah da ya kira bayi su bauta masa yace ya ayyuhan nasu Abudu rabbakun, ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku kamar an tambayi Allah ta'ala ya ubangiji ya Allah wane ne wanda zamu bauta wa dinnan sai ce allazi khalaqakum Allah wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu wallazina min qablikum kuma wanda ke bayan kuma duk shi ya halicce su la'allakum tattaqun ku yi haka don ku zamo masu kiyaye abin da Allah ya dora muku na wajibi domin shine abin da Allah ya samar da ku domin sa sai Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan kuma wa Allah mahalicin ku wanda ya sanya muku wannan kasa a shimfide wasu ma'a bina'an ya halitti sama ya mai da ita kamar rufi gare ku wa an zalmina sama ima'an ya saukan muku da ruwa daga sama fa kira bihi mina as-samarati riskan lakon, wannan ruwa ya zamo sababi na fitar muku da arzikin abinci daga ƙasa don ku ci ku rayu riskan lakon. waye muku wannan Allah wanda yake ku bauta masa shi yayi wannan duka ku bauta masa dan shi yayi waɗannan abin da ya ambata sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum alamu dan haka kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali ba su yi wannan aikin ba shi kadai yi na halitta da kuma azarta dukkan halittu din bawa wajibi ne ya kudirce ya san cewa tauhidi wannan abin da aka ambata na kudirce cewa Allah shi kadai shine ne khaliqu al-maliku mudabbir ka yadda da wannan sannan ka bauta masa shi kadai shine tauhidi kuma shine Allah ya alisi bayi dan shi don tabbatar da wannan a duniya dalilin wannan ne Allah ta'ala ya aiko manzanni dan su jaddada wa bayi in sun kauce ga barin wannan ya saukar da littattafai dan a tunatar da bayi da manzannin mutane ne sun tafi littafin yana nan domin tabbatar da wannan tauhidi ya shar'anta shari'o'i dokoki dan tabbatar da wannan tauhidi akan wannan tauhidin ne in an tashi kiyama za a dasa ma'aunai domin auna ayyukan bayi akan wannan tauhidin in an tashi kiyama za a raba littattafai wasu a basu a hannun dama wanda suka tabbatar da wannan abin da Allah ya faɗa a wannan ayoyi waɗanda kuma suka yi watsi da wannan a basu a hannun hagu a dalilin wannan ne Allah ya raba bayi gida biyu yace fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir an tashi alkiyama mutane wasu za a wato raka su a yi musu rakiya da girmamawa zuwa gidan aljanna wasu kuma a kora su zuwa gidan wuta Allah ta'ala ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma an ya'budu Allah taqon shine ku bauta Allah shi kadai wajtanibu at-taghut duk abin da yake ba Allah bane kada ku bauta masa ku ne sance shi Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin ya kai annabi Muhammad Talatin ba mu aiko manzo ba kafin kai illa nuhi ilai fati abin da muke wa'ayi gare shi ne me annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yake shi Allah shi kadai babu wani abin bauta da cewa in ba shi ba shi kadai za a bauta shine makasudin aiko da manzanni da saukar da littattafai kuma bawa ya sani cewa duk abin da zai aikata ya ci karo da wannan asali na tauhidi ya yi shirka da Allah ya haɗa shi da wani cikin haƙƙin da yake na Allah ne shi kaɗai in yi haka to zai shiga wuta kuma ba zai fita daga cikinta ba har abada in ya aikata shirka ya saba wannan ƙa'idar da Allah ya ya halitta don ita to wuta zai tabbata a cikin Allah ya tsare mu ya ɗauki wani nau'i na bautar Allah ya jingina wani Allah ya yi wa Allah kishi Allah ce fala taj'alu lillahi an dadan wa antum sa'lamun in kun yarda Allah ne mai halitta mai azurtawa mamallakin komai da kowa to shi kadai za ku bauta duk kuma wanda ya riki wani ba Allah ba ya juyar da wani nau'i na bauta ga wani Allah to makomarsa ita ce wuta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani innahu man yushrik billahi lalle wanda yayi wa Allah shirka fakat harrama Allahu alaihi janna haramun ba zai shiga aljanna ba wa ma'awahu nar makomarsa gidan wuta ne sai Allah ya ce wa ma zalimin min ansar az-zalimi ba su da mataimaka a gobe kiyama saboda haka a kiyaye wannan ka'ida da tauhidi kamar yadda manzo Allah ya shaida mana a wannan hadisi manzo Allah yake wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk wanda ya da ya wa annabi muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne ya kudirta ma'ana ya yarda da wannan a zuciyarsa ya da akan harshensa kuma ya gaskata hakan a ayyukansa cewa annabi muhammad manzo ne daga Allah Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan mutane da aljanu bashiran wa nazira yana mai albishir ga wanda ya bi hanyar da izo da ita nan Muhammad ya bi hanyar da izo da ita na alkur'ani da shiryarsa to yana masa albishir cewa a gobe kiyama zai samu tsira kuma ya samu wato kyauta Allah zai kyauta zai bashi kyauta gidan aljanna duk kuma wanda naziran yana gargadi wanda isaba wannan sako da Allah ya aiko shi da shi na tabbatar da tauhidi to zai shiga wuta Allah ya tsare kuma annabi Muhammad shine khatamul anbiya shikamakin annaba bayan shi ba wani annabi daga annabi Muhammad sai tashin alkiyama ba wani annabi kuma ko manzo da za a aiko Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka ya kai wannan manzo annabi Muhammad ba mu aiko ka ba illa kafatan linnasi baki baki baki baki ɗayan mutane bashiran wa nadira mun aiko ka kana mai albishir ga wanda ya tsaye da tauhidi ya bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa an yi mata bishara da gidan aljanna wa nadiran kana gargadi ga wanda isaba ya aikata shirka ya kauce ga barin hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa zai shiga wuta Allah ta'ala ya ce kul ya ayyuhan nas ya kai wannan manzo ka wa mutane ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya dukkan jinsi na dan adam da aljanu a wannan duniya kowane iri ne manzan Allah manzo ne zuwa gare shi haka Allah yake igaya wa mutane Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan manzo inna arsalnaka lalle mun aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kana mai albashir wa nadira kana mai gargadi wa da'iyan ila Allah kana mai kira zuwa ga tafarkin Allah bi iznihi da iznin Allah wa sirajan munira kuma kai fitila ne mai haske duk wanda ya bi ka ya ba hanya mai haske wacce za ta kai shi zuwa ga gidan aljanna Allah ta'ala yake ma kana Muhammadun aba ahdi min rijalikum annabi Muhammad bai zamo ba uba ga wani daga cikin mazajen ku walakin rasulullah shi dai manzon Allah ne wa khataman nabiyina kuma cikamakin annabawa wanda ya tabbatar da wannan wanda tabbatar tahqiqu shahadati anna muhammadar rasulullah tabbatar da yarda da cewa annan muhammad manzon Allah ne shine mutun yayin manzon Allah biyayya ta'atuhu fi ma'amar cikin abin da ya umarni wa tasdiqu fi ma akhbar kuma ya gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya bada labari wa yastaliba bana an wa zajar kuma ya nisanci abin da annabi ya hana ya gargadi akai shine tahqiqu shahadati anna Muhammadar rasulullah mana in kace na yadda annabi Muhammad manzon Allah ne ka faɗa da bakinka ka kudace a ranka to akwai abu na uku kuma shine aiki da wannan yadda da kace ashhadu anna Muhammadar rasulullah yaddar ta yaya kake ka faɗa a bakinka ko ashhadu anna muhammadar rasulullah na yadda annabi Muhammad manzan Allah ne ka kudinta ma'ana a cikin zuciyarka na biyu kenan na uku ka yi aiki da ma'anan nan shine kai manzan Allah da'a cikin abin da ya ma umarni abin da ya hana ka hannu kuma ka gaskata duk labarin da ya bayar sallallahu alaihi wasallam in dai ya inganta manzan Allah ya faɗa ka gaskata wannan ukun su ne tabbatar da wannan shaida da. ba wai ka faɗa a baki ba aikin ka ya saba akwai matsala a'a ka faɗa a bakinka ashhadu anna Muhammadu rasulullah ka yadda a ranka da wannan sannan ka yi aiki da wannan ma'anar kamar yaya shine ka yi mata da'a cikin duk abin da annabi zo da shi sallallahu alaihi wasallam ta'atu fi ma'amar duk abin da ya faɗa ka gaskata shi inda ya inganta ya faɗa sannan kuma ka nisanci duk abin da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam in kai wannan to kayi tabbatar da shahadatu anna muhammadar rasulullah Allah ta'ala ce man yusa'ir rasul faqad asa Allah wanda ya ba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya ba Allah bin manzon Allah bin Allah ne inji Allah a Qur'ani Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai da su in kuntum tuhibbuna Allah in kuna da awa kuna san Allah fattabi'uni ku bi ni inji Allah ya yake ga annabi ya gaya mana bin annabi shine shaida akan san Allah da kaunarsa yuhibbukum Allah in kun yi haka kuma Allah zai kaunace ku Allah ta'ala ya ce kul ati'u Allah wa rasul ce da su ku ba Allah ku manzan Allah fa in wanda ya juya baya ya ki wannan umarnin fa inna Allah la yuhibbul kafirin to aga wa mutane Allah fa baya san masu butunci wani suka kafirce masu kenan kaga bin Allah da bin manzan Allah aka sun wannan zai jefa mutum zuwa kafirci domin ya ce kul ati'u Allah wa rasul ce da su ku bi Allah ku bi manzan Allah sai ya ce in tawallaitum in kuka juya baya kuka ƙibi kenan kuka ƙibin Allah ko ƙibin manzan Allah to ku sani Allah yana ga fa inna Allah la yuhibbul kafir manzon Allah sallallahu alaihi wa cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace kullu ummati na aljanna duk al'ummata za su shiga aljanna illa man aba sai wanda aka ce zo shiga yaƙi sahabbai suka ce ya rasulullah umman ya aba wane ne a ranar alkiyama ga aljanna yana gani a ce zo shiga ya ce a'a ba zai shiga ba sai manzo Allah ya ce man da dakhala aljanna wanda ya mun biyayya a nan duniya shine ranar alkiyama zai shiga aljanna wa man asani wanda ya bi na ya saba mun to fakat aba daidai yake da a ce zo shiga aljanna yake ba zan shiga ba saboda haka wannan shine tahqiqu shahadati anna muhammadar rasulullah sannan yana daga hakikin tabbatar da shaidawa annabi muhammad zan Allah ne shine mutum kada ya saba wa dokar ko shari'ar da annabi ya zo da ita domin mimma yunaqidu hadhihi shahada huwa al ihdath fi din abin da yake cin karo da wannan koda ka ce na yadda annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to kuma kada ka kawo wata shari'a ko ka kawo wata shari'a ko ka wata hanyar da ta saba ta annabi ka ce kai ma ga taka ka zama kishiya ga annabi ke in kai haka to ka warware wata shaida saboda haka daga cikin abin da yake warware wannan shahada anna muhammadu rasulullah shine yin bid'a a cikin addini kaga wata hanya ga ta annabi kace kai ma ga taka to kenan kai ba bin hanyar annabin kake ba domin ai hanyar annabi ta wadaci kowa da kowa ta wadaci duk wanda iya yarda da annabin me yake bukata Allah cewa ya kul asiullaha war rasul kuma Allah cewa man yuti ar-rasul faqad ata Allah annabi kadai ake bi ba wani ba kamar da qur'ani kadai ake bi a littafi na shari'a ba wani ba ba wani littafin ba to saboda haka idan aka ce ga hanyar annabi kace kai kuma ga wata hanyar kagaggiya wace ba irin ta annabi ba ce to kuma kenan ka raba hanya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ka warware ko da ka faɗa da baki ba gaske bane saboda haka yana cikin abin da ke warware wannan shahada din yin bid'a a cikin addini kago wasu abubuwa wanda yake ba annabi ne ya zo da su ba shi ya koyar wasu lalai salama in ka bi to ka ce kai baka yadda da shi ba kenan kai ma kana da taka hanyar shi yasa imam malik allah ya masa rahama cikin maganganunsa yana cewa duk wanda ika wata hanya yace wannan mai kyau ce alhali ba hanya irin ta annabi ba ce to ya ce annabi ya bar wani abu a sako bai faɗa ba shi shi ya zo domin ya cika sakon domin ai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai imam malik yace fama lam yakun yawma idhin dinan da Allah ya saukar da wannan aya yace al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika muku addini inji Allah wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yadda wannan musulunci da annabi Muhammad ya zo da shi ya zama addinin ku duk wanda ya zo da wata hanya ba irin wannan ba to kenan ya zo da wani abu wanda yake ba a cika ba kenan ya ci karo da wannan aya sai imam mali yace duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka saukar da wannan aya bai koyar ba fa ma lam yakun yawma idin dinan fala yakun yawma dinan to ba addini bane sai dai wani abin da ba saboda haka tabbatar da ashhadu anna muhammadar rasulullah ne bai annabi sau da kafa karka bi wata hanyar da ba tashi bace in dai ba shi zo da shirya ba duk wanda ya yi da'awar wata hanya shirya ce kuma ta karo da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to bai yadda da annabi muhammad ya manzo aldan da ya yadda da shi kadai ake bi shi yasa ma manzo Allah ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fa huwa rad wanda ya kawo wata hanyar da ba irin tamu ba ta annabi ba sai ba za a karba ba manzo Allah ya ce wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wanda iya da annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa kalimatuhu kalma ne daga Allah alqaha ila maryama da ya jefa ga nana maryam wa ruhun minhu ruhi ne cikin wanda ruhin da Allah ya halitta cikin rayuka ko ruhi da Allah ya halitta wanda iya da wannan ma'ana ya kudirce kamar yadda Allah ya bada labari cewa annabi Isa innamal masihu Isa ibn maryama rasulullah annabi Isa dan maryam ba komai bane shi face manzo ne daga Allah wa kalimatu kalma ce ta Allah alqaha ila maryama da ya jefa gana na maryama yace da ma'ana kalma ta ubangiji yace da annabi ta kun fakana kasance ya kasance wa kalimatuhu shine kalma Allah da yake kun kuma annabi ta ya kasance ba tare da mai ba da mahaifi ba wa ruhun minhu kuma ruhi ne da Allah ya halitta cikin ruhi da Allah ya halitta cikin bayin haka Allah yake shi ba ɗa bane ga Allah ta'ala Allahu an zalika ruwan kabira Allah yayi tsarkaka gabarin buƙatar ɗa buƙatar ɗa gajiya ce kasawa ce Allah baya buƙatar wannan mu bayi mu ne kasar su kana buƙatar ɗa zaka mutu zaka girma zaka yi kaza zaka yi kaza amma Allah baya buƙatar wannan ta'ala Allahu an zalika ruwan kabira jingina wa Allah ɗa wannan kafirci ne wannan shirka ne almasihu bawa ne na Allah kamar yadda uzairu bawa ne na Allah shi yasa ma Allah yi wa yahudawa raddi da nasara yace wakalatu Yahudu uzair ibn Allah yahuda sun ce uzair dan Allah ne wakalatu nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce al-masih dan Allah ne sai Allah yace zalika qawluhum bi afwahihim magana suke faɗa da bakin su yuzahiruna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamanceceniya da maganar mushrikai na baya wannan ba maganar masu littafi bane masu littafi Allah ya saukar da attaura ne don tabbatar da tauhidi Allah ya saukar da linjila ne ya saukar da attaura ya annabi Musa da tauhidi ya saukar da linjila ya aiko annabi Isa da tauhidi amma wannan magana ba ta annabi Musa da ya koyar bane ba kuma ta annabi Isa da ya koyar bane yudahi'una qawla alladhina kafaru min wannan magana mushrikai ne na baya sai Allah ya katalahumullah kir da masu irin wannan magana la'anta Allah tabbata akan su yi ufakuna don me suke kagawa Allah ƙarya wannan iski ne ƙage ne ƙarya ne Allah bai rikida ba haka Allah yake a wata aya ce zalika Isa ibn Maryam shi fa annabi Isa dan Maryamu da kuke ji qaulan haqqi alladhi fihi yamtarun magana ta gaskiya akan shi wanda suke sabani akai su waɗannan ahlul kitabi ko nasara cewa shi dan Allah ne ko shi Allah ne ko salin salata wannan ba gaskiya bane ma kana lillahi an yattakhidha min waladin Allah bai dace bai tantance irgida ba subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah idza kaza amran domin shi Allah in yayi hukunci akan wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ce zai kasance ya kasance kuma haka ne sha'anin annabi Isa da ba wani abu bane an haife shi ba mahaifi wannan haka Allah ya ga dama yace kun fa kana wannan shine qaulul haqq magana ta gaskiya amma shi kokonto akai na tare annabi isa bawa ne na Allah manzo ne daga Allah ba ɗa bane ga Allah ba Allah bane ba na ukun Allah bane Allah ya yi raddi ga masu wannan aƙida ta ya ce lakat kafarar ladina kalu inna allaha huwal masih ibn maryam wanda suka ce annabi isa dan maryam Allah ne sun kafirta domin me shi kanshi almasihu wa qala almasihu ya bani isra'ila shi da bakinsa abin da yake gaya wa banu isra'il shine ubudullaha rabbi wa rabbakum ya ku banu isra'ila ku bauta Allah shi ya halice ni ubangiji na shi ya halice ku ubangijin ku kuma ku sani ya banu isra'il innahu man yushrik billahi duk wanda yayi wa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi janna makomarsa haramun ne ya shiga aljanna wa mawahun nar makomarsa gidan wuta ne wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka a ranar alkiyama kaga abin da annabi isa ya gaya banu isra'il kenan sakon sai abin da ya gaya musu Allah shi kadai shine abin bauta haka Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salihu salata duk waɗanda suke cewa Allah ɗaya ne na cikin alloli uku sun kafirta wama min ilahin illa ilahun wahid babu abin bauta na da cancanta da dacewa sai Allah guda ɗaya ubangiji na gaskiya wa in lam yantahu amma yaqulun a ga waɗannan masu wannan shirka in ba su daina faɗin wannan abin da suke faɗi ba game da Allah la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim azaba mai radadi za ta shafi waɗannan mushrikai da suke jingina wa Allah kishiya saboda haka masu imani na gaskiya sunan suka yadda cewa annabi Isa bawa ne na Allah manzo ne na Allah kalma ne da Allah ya furta ma'ana ya faɗa yace kun fakana kasance kuma ya kasance cikin ikonsa kuma ruhi ne wanda Allah ya halitta cikin bayansa idan dan Allah ya halitta annabi Isa ba da ne to annabi Adamu Allah ya halitta shi ba ba mahaifi afwan to ai Allah ya halitta annabi Adam ba mahaifi ba mahaifiya annabi Adam ai su inda kare da Yahudu suna da shi a littafin su a rubuce sun san annabi Adam alaihi salam ba da mahaifa wa ya halitta shi Allah sun san hakan to me yasa annabi Isa ga mahaifiyarsa dan Allah ya halitta shi ba mahaifi suka bashi wannan matsayi na uluhiyya shi yasa Allah ya musu raddi yace inna masal Isa inda Allah ka masali Adam misalin annabi Isa a wajen Allah ai kamar annabi Adam duk bayi ne na Allah khalaqahu min turab Allah ya halitta annabi Adam daga me kasa thumma qala lahu kun fayakun shi ma haka ne Allah yake kasance Adam kuma ya kasance gashi nan sun yadda a littafin to ta yaya suke ba annabi Isa wannan matsayi alhali ga annabi Adam shi bai da mahaifi bai da mahaifiya idan miza ce wato wani matsayi ne na musamman to aiki ya fi annabi isa inda ya dan bai da mahaifi ne to shi wannan bai da mahaifi da mahaifi sai Allah ya musu raddi da wannan annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne da Allah ya koyi zuwa banu isra'ila kamar yadda Allah yake wa qala isa ibn maryam ya bani isra'ila ku tuna yanda annabi isa dan maryam yake gaya wa banu isra'ila yace inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura sakona mai gaskata abin da ya gabata ne na at-taura na zo muku da saƙon jaddada risala ta attaura kuma na zo muku da linjila wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di kuma ne muku albishir bayan na tafi wani manzo zai zo a bayana ismu ahmad sunansa ahmad Allah yake falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da manzon Allah ya zo musu da shaida kalu hada sihrun mubin suka ce ai sihiri ne dabo ne mabayyani manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallama وأن الجنة أق وأن النار أقدون ده يقدر شيء إيماني سوى الجنة كسياتي وتكسياتي معناه يقدر شيء أرنتا وندينا سين أكيد أتمسلمي سوى ذا أتاشي كياما ذا أي مثالي ذا أجسم أوني ذا أون أيكم باي ذا أبادا التتفي وكل إنسان ألزمناه طائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك za a ce karanta littafin a ranar alkiyama fa amma man utiya kitabu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura duk wannan zai faru a ranar alkiyama sannan duk <clears throat> an gama wannan a ƙarshe masu imani wani suka bauta wa Allah da tauhidi suka bi manzannin Allah da Allah zai yi musu kyauta da gidan aljanna Wadda suka yi shirka suka saba wa Allah za Allah zai sa su a gidan wuta saboda haka mun yi imani ko kuma kai imani a matsayin ka na musulmi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce shine ƙarshe inda za a tike a ranar alkiyama ma'ana wannan zango na tafiya da aka gangaro aka yi doguwar tafiya tunda Allah ya saukar da annabi Adam a bayan ƙasa har zuwa ranar da za a tashi alkiyama tafiya ake yi zango ne mai tsayi amma a ƙarshe bayan an tsallaka ɗaya gidan na lahira za a ci gaba da tafiya ma'ana a yi lissabi har kuma a ƙarshe a tike farikun fil jannati wa fari fil sa'ir jama'a su kasu gida biyu wasu a ce ga gidan aljanna wasu kuma a kora su gidan wuta to kai imani ka kudirce da wannan cewa aljanna gaskiya ce kuma tana nan yanzu tana dako tana jira ba wai sai an je kiyama za a halice ta ba a'a wutan tana nan tana jira ba sai an yi kiyama za a halice ta ba tana nan Allah ya aje su shi yasa ma manzo Allah cikin hadisin kusur yace an bude min naga aljanna naga wuta to wannan wajibi ne kai imani da duk abin da aka faɗa a cikin Qur'ani da hadisan ake sallallahu alaihi wasallam na abin da zai kasance har zuwa ranar tashin alkiyama da kuma shiga aljanna shiga wuta cewa gaskiya ne duk wanda yayi wannan imanin ya yarda da wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahu aljanna a ranar alkiyama Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal gwargwadon abin da ya je wa Allah da shi na aiki ala ma kana min al'amal domin aikin mutane bai zama ɗaya ba daban-daban ne amma dai in ka mutu ka gamu da Allah da tauhidi to Allah zai shigar da kai aljanna da wannan abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam man shahida Allah ilaha illallah har zuwa wa annal jannata haq wa annan nar haq manzo Allah yace adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal karshe dai zai shiga aljanna bisa gwargwadon abin da je wa Allah da shi na aiki wannan yana nuna mana 'yan uwana falalar tauhidi cewa tauhidi shi ya kamata mu riƙe gangan da gaske mu mutu akan tauhidi mu roƙi Allah ya karɓi rayuwar mu muna kan tauhidi ba don kuma saboda wannan shine samara na tauhidi shine makoma ta masu tauhidi duk wanda ya gamu da Allah da wannan aƙida Allah zai sa shi a gidan aljanna bisa gwargwadon abin da ya je wa Allah da shi na aiki tsakalar Allah janna ala makana min al'amal akwai abin nan maganganu guda biyu akan wannan ainihin gaba ta wannan ƙarshen hadisin nan Allah zai shigar da shi aljanna alamakana makana min al'amal abu na farko shi shine ashe ba a shiga aljanna sai da aiki alama kana min al'amal da ka yadda da wancan aqida din, ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne ka yadda annabi Isa bawan Allah ne manzo ne daga Allah ka yadda wuta gaskiya ce amma baka yi sallah ba baka yi azumi ba baka yi aikin musulunci ba to baka yi baka yi imani ba domin aiki lazimin imanin ne sai da aiki ake shiga aljanna duk da cewa ba aikin ne ba daidai da aljannar ba a'a falala ce ta Allah amma baya ba da ita sai ga wanda ije da aiki alama kana min al'amal sai da aiki ake shiga aljanna kawai don ka yadda yadda ka ba ta iso sai ka yi aiki ka iya je wa Allah da kurakure da laifuffuka wannan kuma duk wanda ya je wa Allah da wannan to yana tahtal mashi'a inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha duk wanda ya gamu da Allah ya je da shirka Allah ba ya fiya amma wanda ya je da laifuffuka to in Allah ya ga dama sai masa afuwa ko da ya je da laifuffuka in kuma Allah ya ga dama sai ya kama shi da laifin sai masa hukuma a gidan wuta inda yana da tauhidi amma za a fidda shi daga wutar ya shiga aljanna inda ya tafi game da Allah da tauhidi shar'i shine gamuwa da Allah da tauhidi a cikin hadisin shafa'a da manzo Allah yake ba mu labari sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama za a yi ceto yace Allah ya ce يقول الله عز وجل وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي إن جاء الله يتي نارا na rantse da kibriya'ina da azamata da na ka duba siffofi na isa na ubangiji su hudu ya maimaita a hadisin kudusi وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي معنى وانا سفوفين إسادة تكاسيت أنا أبنجي يتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله إنجي كمتو دا لا إله إلا الله لا تيئيا با شركة كجمد الله كودا كان دا كورا كوري كاشي دوتا ko da ne kankantar aikinka dai Allah yake na rantsi sai na fidda kai daga wuta mu duk wanda ya mutu da la ilaha illallah lafiyayya ba shirka ko mun kankanta aikinsa ne ko ya shiga wuta zai fita ji Allah rantsuwa ce ta ubangiji wannan kuma ya nuna duk wanda yake cewa mai laifi in dai ba shirka bane ba zai fita daga wuta ba kuskure ne akidar khawarij a'a mai laifi in Allah ya ga dama zai masa afwa in Allah ya ga dama ya masa uquba amma dai karshen sa zai fita daga wuta ya shiga aljanna abu na biyu yana daga cikin samara da amfani na tauhidi shi ne duk wanda ya mutu akan bauta Allah shi kaɗai, ya je wa Allah da aiki ko ya yake kuwa to Allah ta'ala zai tashi a gidan aljanna a ƙarshe amma sai ya je wa Allah da ne da aiki domin Allah ya ce wa nudu a ranar alkiyama za a yi kira ayi kuwa a kelanta an tilkumul janna ya ku yan aljanna ga gidan aljanna an tilkumul janna za a nuna musu Shiga ga gidan aljanna uritumuha an gadar muku an ba ku ita bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka yi na aiki kaga ashe imani yana bukatar mai aiki haka Allah yace allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin waɗanda mala'iku za su karɓi rayukan suna tayyibina ma'ana tsarkaka masu tauhidi za su rika cewa salamun alaikum amincin Allah gare ku in dai ka mutu ka zo mutuwa kana tauhidi to haka mala'iku za su maka bishara allazina tatawaffahum almala'ikatu tayyibin in dai ka mutu kana mai tauhidi lafiyayye an zo karɓar ranka mala'iku za su ma albishir yaquluna salamun alaikum suna ce muku amincin Allah gare ku udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ga aljanna za ku shiga bisa abin da kuka yi na aiki a duniya wannan ya nuna cewa lalle sai an yi aiki sabanin murji'awa da suke cewa in ka yi imani kawai ya isa za ka shiga aljanna ba ƙarya ba gaskiya ba ne ƙarya ne sai ka yi aiki ƙur'ani da hadisi cike yake da bayanan cewa kana son aljanna ka gyara imani ka yi aiki sai ka shiga aljanna ƴan uwana wannan hadisi yana cikin jawami ulkalim wannan bai wuce ɗaya bisa dubu na ma'anonin da ke cikin muka takaita don mu tunatar da kawunan mu wannan aƙida muhimmiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bishara ga wanda ya kudurce yi imani cewa Allah zai shigar da shi aljanna in ya je game da Allah da wannan alama kana min al'amal bisa abin da ya je wa Allah da shi na aiki yan uwana mu tsaya akan tauhidi mu tsaya akan as-siratul mustaqim hanyar da annabi zo mana sallallahu alaihi wasallama mu tabbatar da aqida ingantacciya mu yi kokari iyayen mu muga cewa ba mu bari wani abu ya kau da mu gabaran hanya ta annabuwa sallallahu alaihi wasallama sannan mu bauta wa Allah iyayinmu. mu karka manta an ce zaka shiga aljanna ala ma kana min al'amal a'a ita kanta aljanna ai matsayi matsayi ne duk wanda yake son ya samu daraja a gidan aljanna sai ya ƙara aiki wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil sai ka ƙara nafil fili ka samu ɗaukakar daraja a wajen Allah mu dage wajen bautar Allah sannan mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a a yanzu muna da bukatar addu'a yanayi da ake ciki na rayuwa na kuncin rayuwa yanayi da ake ciki na rashin kwanciyar hankali yanayi da ake ciki na zalincin shugabanni dole ne addu'a mu roki Allah ya kwatan mana hakkinmu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya musanya mana kunci da yalwa Allah ta'ala ya gafarta magabatanmu mu mu yawaita addu'a muna bukatar addu'a domin ba mu da wata dabara da za mu yi fiye da addu'a yan uwa a Falastin musamman a Gaza suna cikin hali na kunci da damuwa ana kashe su ba dare ba rana mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya kai musu afuwa da sauki Allah ta'ala masu zalunci Allah ka gani ka ɗaukar musu fansa a kansu mu yawaita addu'a mu roki Allah ya gafarta magabatan mu yawaita addu'a mu roki Allah ya ba mu kyakkyawan karshe mu mutu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi kafirin allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alim bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta muna yi wa dan umu ta'ziya alal Allah ya fi mahaifiyarsa da zai umu da suka rasu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah